daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim masu saurare kun kamo radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a wannan fitowar ta ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabata muku da dalla a cikin shirin namu su ne labarun duniya da dumi su da kuma mu kawo muku sharhin bayan labaru daga nan sai ku je shirin nan na ko kun san abin da zai biyo baya shine shirin duniyar mu a yau sai kuma mu karkare da shirinku na muryoyin masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. yayin ta ce amurka ta shiga tattaunawa da ita ne bayan da ta fahimci daukar matakin soja ba zai mata amfani ba fiye da mata 300 na cikinsu ya zube saboda rashin abinci mai gina jiki a gaza rashi ta tarwatsa makaman ukraine a tashar jiragen ruwa ta odessa To yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniyar. Iran ta ce Amurka ta shiga tattaunawa da ita ne bayan da ta fahimci cewa ɗaukar matakin soja a kanta ba zai yi amfani ba. Brigadier Janar Rasul Sana'i Rad, wanda shine babban kwamandan sojan ƙasa na Iran ya bayyana haka ne a wurin tunawa da zagayowar ranar 'yanto da garin Khurram Shahar daga mamayar sojojin Ba'asiya na Saddam. a lokacin kallafaffen yaƙi brigadier Janaral sana'irad ya kuma yi ishara da 'yanto da garin na shahar yana mai ƙara da cewa yadda al'ummar iran suka yi gwagwarmayar 'yanto da garin na shahar bayan tsawon shekaru takwas na yaƙi ya sa amurka ta fahimci cewa yaƙi da iran yana da tsada da kuma hatsari kuma da a ce sun san za su yi nasara ta hanyar ƙarfin soja da ba su zauna a kan teburin tattaunawa ba. janar sanayi ra'ad ya kuma yi kira ga al'ummar iran da su yi tsayin daka wajen fuskantar amurka da wuce gona da irinta kamar yadda suka yi lokacin yakin tsaron ƙasa mai tsarkin wanda ya ɗauki shekaru takwas ana yi da ƙarshen wato da ƙasashen turai suka goyi baya hakanan kuma ya yi kira da a kare ci gaban da aka samu a fagen fasahar makamashin nukiliya Birgediya janar sana'i Ra'adi ya kuma ce kare ƙasarmu a wannan lokacin da kuma manufofinmu na nan gaba suna tattare da yin gwagwarmaya ne kafin watsa labarun haramtaccen ƙasar isra'ila sun ce ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun ƙi shiga cikin shirin isra'ila da amurka na raba kayan agaji kafin watsa labarun haramtaccen ƙasar ta yahuda suka ce amurka ta faɗi cewa majalisar ɗinkin duniya ta ƙi aiki da kamfanonin amurka da na isra'ila domin raba kayan agaji a gaza majiyar ta haramtaccen ƙasar isra'ila ta kuma ce an wato an jinkirta aiwatar da shirin na raba kayan agaji ne saboda wasu dalilai na kayan aiki, wurare hudu dai aka ware domin raba kayan agajin a kudancin gaza da kuma kai shi zuwa mako na gaba. wasu kafofin watsa labaru sun ambato babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya yana cewa majalisar ɗinkin duniya ba za ta taɓa shiga duk wani shiri a gaza wanda ba zai girmama dokokin ƙasa da ƙasa ba a cikin wani bayani da wata ƙungiya mai kula da iyalai a yankin gaza ta fitar ta nuna ƙin amincewa da tsallake ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a wajen raba kayan abincin ana zargin amurka da haramtaccen kasar isra'ila ne dai da kokarin tattara bayanai akan fuskoki idanu da kuma kwayoyin dna na halitta na iyalan da za a baiwa tallafin a gaza da hakan zai bayar da damar cutar da falasinawa a nan gaba wanda zai hada da iya kashe su a duk lokacin da makiya suke so fiye da mata 300 na cikin ya zube saboda rashin abinci mai gina jiki a gaza ofishin watsa labaru na hukumar gaza ya yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin jin kai na duniya da su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu na doka da kuma kyawun halaye da su tsoma baki domin ceto da fararen hular gaza ofishin watsa labarun na hukuma a gaza ya kuma yi kira da a tseratar da mutanen na gaza da yunwar da suke fuskanta ta hanyar yin matsin lamba da a buɗe hanyoyin shigar da kayan taimako da agaji cikin yankin ita kuwa hukumar lafiya ta yankin ta sanar da yadda sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke ci gaba da kai har A akan asibitoci da sauran cibiyoyi na kiwon lafiya da hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ofishin watsa labaru na hukumar gaza ya kuma ce har yanzu yankin yana fama da matsanancin killace shi da aka yi da hana shigar da kayan agaji daga lokacin sake komawa yaƙi na bayanan da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi tun kwanaki 80 da suka gabata mutane 58 sun rasa rayukansu saboda rashin abinci mai gina jiki sai kuma wasu 242 da yunwa da rashin magani suka kashe mafi yawancinsu waɗanda suka manyanta hukumar lafiya ta sanar da cewa fiye da mata 300 na cikin sai zube saboda rashin abinci mai gina jiki to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran rasha ta tarwatsa makaman ukraine a tashar jiragen ruwa ta odessa kamfanin dillancin labaran sputnik na rasha ya sanar da cewa sojojin kasar sun harba makamai masu linzami samfurin iskanda a kan manyan akwatunan dakon kaya guda ɗari da ke ɗauke da makamai a tashar jiragen ruwa ta odessa sanarwar ta kuma kunshi cewa makaman da sojojin na rasha suka tarwatsa sun haɗa ƙananan jiragen ruwa na yaƙi na kai farmaki da ba su da matuƙi jiragen sama marasa matuƙi da kuma albarusai hakanan kuma harin ya shafi manyan ɗakunan ajiye makamai a cikin tashar jiragen ruwan na odessa sanadiyar wannan harin haishar wuta ya tashi wanda ya ɗauki lokaci yana ci a gefe ɗaya an yi musayar sunoni a tsakanin sojojin rasha da kuma na ukraine wanda shine mafi girma tun da yaƙi ya ɓarke a tsakanin ƙasashen biyu a wani gefen har yanzu ana ci gaba da magana akan tsagaita wutar yaƙi da amurka take son ganin ya faru saboda kare manufofinta na ɗibar albarkatun ƙasar ukraine afirka ta gudu ta zargi shugaban ƙasa amurka da rashin dalili a kan zargin yi wa fararen fatar ƙasar kisan kiyashi ministan 'yan sandan ƙasar ta afirka ta kudu ya ce shugaban ƙasar ta amurka donald trump wato zargin da yi na cewa an yi wa fararen fata kasar kisan kyashi a yin ziyarar shugaban ƙasa afirka ta kudu da kuma ganawa da shi wato cyril ramaphosa ba shi da tushe a yayin ganawar dai shugaban ƙasa wato da yi da shugaban ƙasa afirka ta kudu shugaban ƙasa amurka ya kunna wani faifan bidiyo da a cikin nuna gice a gefen hanya domin tunawa da fararen fata manoma da aka yi wa kisan kyashe kamar yadda yarya ministan 'yan sanda na ƙasa afirka ta kudu senzo mucunu ya ce waɗannan gicciyan ba su nuni da cewa akan kabarurruka suke ko wani wuri na tunawa da matattu an sanya su ne a shekara ta dubu biyu da ashirin domin tunawa da dukkanin manoma da aka kashe a faɗin ƙasar ta afirka ta kudu da sun haɗa farare da baƙaƙe har yau ministan 'yan sandan ya kuma ƙara da cewa 'yan fashi da makami sun kashe wasu ma'aurata manoma a cikin gonarsu yana mai ƙara cewa abin da trump ɗin ya yi shine murguɗa wancan labarin da ƙirƙirar abin da ya kira kisan kiyashi. to ƙarshen labarin duniya kenan. To yanzu sai a ga dama domin ji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka da sharhin bayan labaru ko kun san da duniyar ma a yau sannan kuma shirin nan naku na muryan masu sauraro ai saurare lafiya. Sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan rahoton da tashar talabijin na haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta watsa cewa jami'an tsaron gwamnatin Yahudawan Sahiyoniya suna ganin dama da ta dace don kulla yarjejeniya da ƙungiyar mayar musulunci ta Hamas da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. tashar talabijin ta sha biyu ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta watsa rahoton cewa akwai matsaya ɗaya tsakanin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila dangane da yiwuwar cimma yarjejeniya da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas don sako fursunonin da ake tsare da su a yankin zirin gaza yayin da wani memba na majalisar dokokin isra'ila kenneth ya ce firaministan isra'ila benjamin netanyahu na yin yin watsi da duk wata mafita da aka samar tashar talabijin ɗin ta isra'ila ta nakalto wasu majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba cewa babban hafsan hafsoshin sojin isra'ila iyal zamir ya bayyana a wata tattaunawa ta sirri cewa matsin lamba na sojoji ya haifar da yanayi mai kyau na komawar fursunonin yahudawan sahiyuniya waɗanda aka yi garkuwa da su gidajensu kuma dole ne gwamnatin isra'ila ta yi amfani da damar da ta samu namu domin ci gaba da ƙulla yarjejeniyar sakin su cikin lumana tashar ta bayyana cewa waɗannan kalamai na zamir sun zo ne bayan matakin da Netanyahu ya ɗauka na janye tawagar masu shiga tsakani ta haramtacciyar ƙasar isra'ila daga birnin doha da kuma taurin kai da tsagiranci da ya nuna a bainar jama'a tashar ta kara da cewa duk da haka akwai yarjejeniya tsakanin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila cewa za a iya cimma yarjejeniya a halin yanzu cikin sauki da za ta kai ga sako yahudawan sahayoniya cikin aminci a ranar alhamis ne benjamin netanyahu ya yanke shawarar jinye daukacin tawagar haramtacciyar kasar isra'ila da ke tattaunawa a birnin doha fadar mulkin kasar qatar saboda dagewar da shugaban kungiyar hamas halil alhayya ya yi na samun lamuni daga amurka domin kawo ƙarshen yaƙi a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar a cewar majiyar tashar ta ce sakamakon rugujewar tattaunawar gwamnatin isra'ila na shirin faɗaɗa yaƙi da ake yi a zirin gaza a gefe guda kuma memba na majalisar dokokin isra'ila kenneset ofa kasib ya ce yarjejeniyar musayar na kan teburin da za a iya kaiwa ga sakin dukkanin fursunonin yahudawa a lokaci guda kasib ya jaddada cewa Netanyahu yana rusa duk wata mafita kuma dole ne Yahudawan sahayuniya su bijire wa gwamnatin kisa da kin amincewa da munanan manufofinta kuma Yahudawa ba za su zama makamai a hannun azalimi ba kamar yadda ya faɗa. a ta bangaren jaridar ma'arif ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta nakalto gashin baskin tsohon mai shiga tsakani na haramtacciyar ƙasar isra'ila na cewa da gangan Netanyahu ke kawo cikas da da yarjejeniya da kungiyar hamas saboda dalilai na siyasa amma ba tsaro ba baskin wanda ya shiga shawarwarin yarjejeniyar gilat shalit a shekara ta 2011 ya shaida wa jaridar ma'arib cewa amurka ta baiwa gwamnatin isra'ila tabbacin da zai iya ba da damar kawo ƙarshen faɗan da ake yi amma netanyahu ya yi watsi da ta yin a ranar talata na Tanyahu ya ba da umarnin dawowar manyan jami'an tawagar Isra'ila waɗanda suka shafe kusan mako guda a birnin Dauha kuma ma'aikatan fasaha ne kawai suka rage. a ranar alhamis ne ya bayar da umarni a dawowarsu da sauran mambobin tawagar tawagar shiga tsakanin gwamnatin isra'ila a dauha ta hada da jami'an soji da hukumar tsaro na shimbat da tawagar ofishin Tanyahu. a ranar laraba a taron manema labarai na farko da ya yi tun watan disamban bara netanyahu ya jaddada aniyar gwamnatinsa ta cimma yarjejeniyar ta buɗe wuta na wucin gadi da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas tare da gindaya sharuɗan da ba za su taɓa yiwuwa ba ga yunkurin falasɗinawa na kawo ƙarshen yakin ciki har da tilastawa falasɗinawa yin gudun hijira daga zirin gaza zuwa wasu ƙasashen waje Netanyahu ya ce idan suka ba da damar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi don dawo da wasu ƙarin Yahudawa da aka yi garkuwa da su ya jaddada shirinsa na amincewa da tsagaita buɗe wuta na wucin gadin. ya kara da cewa sun rigaya sun cimma da dama daga cikin manufofin yakin amma har yanzu aiki bai kare ba sun kawar da dubun dubatar yan gwagwarmaya da ya kira su da 'yan ta'adda da kuma kashe manyan shugabannin kungiyar hamas musamman kwamanda muhammad sinwar ya ci gaba da cewa kwana uku da suka wuce ya ba da umarni tare da haɗin gwiwar ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kenz don fara wani sabon salon yakin yana mai nuni da wani gagarumin farmakin ƙasa na gideon wagons a arewaci da kudancin gaza a ƙarshen wannan mataki dukkanin yankunan gaza za su kasance ƙarƙashin ikon tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma za a kawar da ƙungiyar hamas gaba ɗaya a cewarsa ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro yau litinin biyar ga watan hurdor shekara ta 1404 hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da 28 ga watan zulkaida shekara ta 1446 hijira ga Mariya. har ila yau wacce ta yi daidai da 26 ga watan mayun shekara ta 2025 miladiya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 117 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan hordor shekara ta 1287 hijira shamsiya aka gano samuwar man fetur a karon farko a ƙasar iran a wani wuri da ake kira masjid suleiman da ke kudu maso yammacin ƙasar iran rijiyar man fetur ta farko wacce aka sami ɗanyen man fetur a cikinta tana da zurfin mita 600 ƙarƙashin ƙasa sannan man ya ɓuɓɓuga daga cikin rijiyar ya cika ta har zuwa mita 25 kacal daga doron ƙasa tun daga lokaci ne dai aka fara haƙar ɗanyen man fetur a wannan garin sannan ya zuwa yanzu an haƙa rijiyoyi 250 a garin wanda kuma ake samun ɗanye man fetur a cikinsa garin masjid suleiman dai yana da ma'adinai da dama banda shi man fetur tare da wannan iran tana da iskar gas wanda yawansa ya kai ga ita ce na biyu a duniya bayan ƙasar rasha masu sauraro ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a ranar irin ta wata 26 ga watan mayan shekara 1972 miladiya kasashen amurka da tarayyar soviet na lokacin sun kulla yarjejeniyar rage yawan makamai masu hatsari da suka mallaka wanda suka sanya mata suna salt na ɗaya kalmar salt dai dunkulewar kalmomi da suke nufin strategic arm limitation talks wanda kasashen biyu suka fara sanya wa hannu a shekarar 1969 miladiya sai kuma a ranar 26 ga watan man shekarar 1972 kasashen biyu suka rattafa hannu kan yarjejeniyar rage yawan makaman da suke kerawa kuma masu hatsari wanda suka hada da makamai masu linzami masu cin gajeren zango da kuma wanda ake wa makaman nikiliya wanda suke iya keta tekuna su tsallaka su zuwa wurare masu nisa shugaba richard nixon na ƙasar amurka da kuma takwaransa na tarayyar soviet leonid brezhnev na lokacin ne suka rataba hannu a kan yarjejeniyar ta salt 1 yarjejeniyar salt da ta hada hada rage yawan damdamalin cillawa na makamai wa'anda kasashen biyu suka mallaka yarjejeniyar salt ta lokacin tana da lokacin karewa na shekaru biyar bayan sanya mata hannu wato zuwa shekarar 1977 amma tun kafin ta mutu shugabannin kasashen biyu sun sake haduwa a shekarar 1974 inda suka tsawaita ta zuwa wasu shekaru biyar amma a shekarar 1979 miladiya shugaba jimmy carter na kasar amurka ya karbi takaddun wannan yarjejeniyar a daga hannun majalisar dokokin kasar amurka ya kuma ci gaba da kera makamai masu linzami tare da tarayyar sobir har zuwa wargajewarta a shekarar 1991 miladiya daga nan sai amurka ta ɗauki cewa ba kuma wata ƙasa da ta isa ta yi gasa da ita a duniya a yawan wa'annan makamai da kuma inganta su wato a yawan barnan su masu sauraro ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta wato 26 ga watan mahan shekarar 1981 miladiya aka kafa ƙungiyar ƙasashen larabawa na yankin tekun farisa ƙasashen da sun hada da saudiya kuwait oman bahrain da kuma haɗaɗɗen daular larabawa wato uae manufar kafa ƙungiyar dai sun hada da samar da tsaro a tsakanin ƙasashen ƙungiyar don tunkar duk wata barazana ta tsaro daga ƙasashen waje har ila yau akwai bunƙasa tattalin arziki da kuma harkokin siyasa a tsakanin ƙasashen ƙungiyar shugabannin ƙungiyar khalij kamar yadda ake kiransu da larabci dai sukan haɗu sau biyu a kowace shekara sannan ƙungiyar tana gudanar da taro bayan kowane watanni shidda sai dai ganin yadda ƙasashen gaba ɗaya suka dogara da ƙasashen yamma don tabbatar da tsaro a yankin da kuma ƙasashensu su ba wani ci gaban a zo a gani wanda suka samu wanda suka cimma matun kafa kungiyar musamman abin da ya shafi kera makamai cikin kasashen su da kuma kula da kayakin da suka shafi tsaron ƙasa duk suna hannun manya-manyan kasashen yamma musamman amurka wa'anda suka yi ba a cikin harkokin wannan ƙasashe. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 145 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan mayan shekara ta 1880 miladiya wani likita ɗan ƙasar faransa mai suna charles lios ya gano ƙwayoyin cutar da suke haddasa cutar malaria charles ya yi karatun likitanci a wata jami'a ƙasar faransa bayan ya karbi shahadarsa sai ya shiga soja daga nan kuma aka tura shi zuwa ƙasar algeria a lokacin ƙasar da turawan faransa suke a mulkin mallaka inda ya sami damar bincike dangane da cututtuka daga ciki hada cutar malaria wacce take ɗauke rayuka mutane da dama a duniya a binciken da charles ya yi dai ya gano cewa ƙwaro wacce ake kira sauro ce take sanya wa mutane cutar malaria sai dai ba kowane sauro ne yake dauke da malaria ba sannan bayan ta sanya kwayar bakteriya na malaria a cikin jinin mutum sai kwayar cutar ta ci gaba da hayayyafa tana ƙara yawa a cikin jinin wanda ya kamu da cutar cutar malaria dai tana da zazzabi mai tsanani kuma ta kansa wanda suka kamu da cutar su suma musamman yara ƙanana hanyar rabuwa da cutar malaria ita ce hanyar rabuwa da cutar malaria in ji charles ita ce wato kashe sauro da magungunan kwari da kuma zama a wuraren da babu damshi saboda sauro na hayayyafa a irin waɗannan wurare. a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kama kuma batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na Asiya. To a yau shirin namu nazari ne zai yi akan makomar masana da ƙwararru a fagen rayuwa a nan gaba bisa la'akari da faɗaɗar ƙirƙirar fasaha. za kuwa mu dogara ne da wata kasida ta nabil al bukhari da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. yadda ake samun ci gaban ilimi da ƙere-ƙere a duniya waɗanda kuma sun shafi fagagen tattara bayanai da nazari da bincike sun sa alamar tambaya a kan rawar da masana ko ƙwararru za su iya takawa a nan gaba a duniya hanyoyin nazari da bincike da ƙirƙirarriyar fasaha ta sauƙaƙa su ne ke sanya alamar tambaya a kan matsayin masani ko ƙwararre yadda zai kasance a nan gaba wane ne ma ake kira masani ko ƙwararre wato musakaf da larabci wanda kuma ake kira da intellectual da harshen turancin ingilishi da gaske ne cewa idan magana akan ƙwararru wanda yake nufin cewa yana ɗaukar wannan ma'ana ta musakaf ko intellectual yana tattare da saɓani wajen tantance haƙiƙaninsa amma duk da haka za a tsallake wannan bayani a ɗauka kan cewa shine wanda aka sani da yawan bincike da karance karance littattafai da yin nazari wanda yake da sanayya na bangarori daban-daban na ilmomi sai dai kuma wannan zamanin da ake ciki da hanyoyin tattara bayanai da sanayya da nau'o'in ilimi suke a matsayin dama a gaban duk wanda ya shigar da kansa a wannan fage ta hanyar duniyar gizo da kuma ya fasaha don haka ba masani mutum ne kaɗai wanda ya mallaki haƙƙin wayar da kan mutane da sanar da su abinda ba su sani ba idan za a bayyana ma'anar masani a wannan lokacin to sai dai a ce shine wanda yake da bakin yin gyara da sharhi da tankaɗe da rairaya a rayuwar jinsin bil'adama a cikin fagage na zamantakewa dokoki da kuma dukkanin ɓangarorin da suka shafi rayuwa idan wannan ma'anar ce take da kusanci da siffar masani ko kuma a ce haka ya kamata ta kasance domin fahimtar hakikanin abin da ake nufi da matsayinsa wato mai yin sharhi da gyara a cikin fagagen rayuwa na jinsin bil'adama to za mu iya cewa an shata layi a tsakanin aikin da na'ura take yi da wanda kuma mutum yake iya yi idan ta fuskar ƙididdiga ne da tattara bayanai kaɗai to yanzu ba mutum ne kaɗai ke yin haka ba na'ura da shi ne ƙirƙire ta ta yi tarayya da shi a wannan fage a wannan zamanin na na'ura mai ƙwaƙwalwa da kuma ƙirƙirar ya fasaha da hanyoyin bincike masu zurfi masani na gargajiya kamar yadda aka sani da kuma aka saba da shi a baya zai zama ba shi da aikin yi don ba zai iya jerawa da ya fasaha ba da dukkanin nau'o'inta ba saboda girman hidimar da take gabatarwa kuma a cikin ƙanƙanin lokaci. an wayi gari a wannan lokaci ƙirƙirarriyar fasaha tana gabatarwa da bil'adama hidima cikin sauri ta bashi bayanai masu kima kai kace daga cikin kwakwalwar mutum waɗannan bayanan suka fito duk da cewa da akwai bambanci a tsakanin ƙirƙirar fasaha da aikin mutum wajen tsayawa a tantance bayanan da ake gabatarwa hatta da zaben irin kalmomin da ya kamata a ce sun kasance masu kamanni da juna. yanzu an waye gari ƙirƙirar fasaha ta mamaye duniya kuma ta cika duniyar gizo ta hanya mai ban mamaki sannu a hankali kuwa wannan ƙirƙirar fasahar tana maye gurbin aikin da hankalin mutum yake yi alhali kuwa hankalin mutum ɗin ne ya samar da ita a bisa wannan dalili za a iya cewa masani na gargajiya yana kan hanyarsa ta rasa aikinsa ta ma'aikata da ake kira da technocrat su ma suna kan hanyar su ta rasa aikinsu domin ƙirƙirarren fasaha za ta iya mai gurbinsu wannan gagarumin sauyi da cigaban da aka samu a fagen fasahar sadarwa da ƙirƙirarriyar fasaha yana da amfani mai kyau domin zai sake dawo da kuma fassara ma'anar masani irin wanda margayi shugaban ƙasar bosnia izar begovic ya bayyana da cewa shi ne wanda yake mai yin naƙadi kan abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma sannan kuma yake sauke nauyin da ya rataya a wuyansa na faɗakar da ita kanta al'ummar kuma shi ne yake a matsayin lamiri na wannan al'umma ɗin. wato da wata ma'ana wannan masanin shine wanda ya haɗa sani da kuma riko da ƙa'idoji masu kima da daraja na al'ummar da yake cikinta shi masani wanda yake a matsayin ma'aikaci wanda za a iya kira na gargajiya shine wanda zai fada cikin tsaka mai wuya sanadiyar fadadar hanyoyin samun bayanai daga duniyar gizo da kuma aikin da kirkirar ya fasaha take yi a yanayi irin wannan na'ura ta fi saurin baiwa mai nazari bayanan da yake bukata inda bayanai ne don haka aikin masani na gargajiya yana kan hanyar karewa kamar yadda kakan kadangare wato dinosaurs ya kare daga doron ƙasa a bisa wannan dalili bullar ya fasaha da kuma hanyoyi daban-daban na tattara bayanai da zarce-zarce zarce zai kawo ƙarshen ayyukan da aka saba da su da dama a duniya musamman ayyukan ƙwararru masu tafiya da sha'anin aiki na ofis kamar likitanci injiniyoyi 'yan jarida masu fassara masu yin gyara a rubuce-rubuce da sauransu dukkan waɗannan za su iya rasa aikinsu da akwai bambanci mai yawa tsakanin masani ko ƙwararre da muke magana a kansa da kuma na'ura mai tattare da ƙirƙirar ya fasaha na'ura ƙirƙira ce mai iya sarrafa kanta amma a lokaci ɗaya ba ta da jini da tsoka irin na mutum kuma ba ta da bukata ta zama mai yanci amma shi masani ko ƙwararre a wani fage yake yana da waɗannan saboda kasantuwarsa mutum don haka yake iya zama mai wakiltar kyawawan halaye na al'ummar da yake cikinta kuma lamirin wannan al'ummar ƙirƙirar fasaha za ta iya sanin komai a kanmu amma ba za ta iya gane me yasa muke yin dariya ko kuka ba me yasa muke baƙin ciki ko murna wato fasahar da babu lamiri a tattare da ita shine cikakkiyar ma'anar shiririta watakila kuma hakan ya shiga ƙarƙashin abin da albert camus marubucin nan ɗan ƙasar faransa ya yi gargaɗi a kansa cewa mutum zai iya ƙirƙirar abin da zai take shi ya murje shi a wajen malamin falsafan nan ɗan ƙasar jamus jagan habasmas ya fasaha za ta iya aiki cikin tsari amma a lokaci ɗaya ba za ta iya maye gurbin mutum wajen yin mu'amala a tsakanin mutum da mutum ba a dalilin haka yake da hatsari mai girma ga shi kanshi mutum idan har ya zama na wannan na'urar ce za ta zama mai ɗauka da kuma zartar da muhimman matakai da suka shafi rayuwar bil'adama ba tare da la'akari da abubuwa masu kyau da munana bisa ƙa'idoji na kyawawan halaye ba a wurin wannan masanin falsafar ɗan ƙasar jamus masana da ƙwararru ba za su zama abokan hamayya ko gasa na ƙirƙirar ya fasaha ba sai dai ta zama mai hana jinsin bil'adama zama cewa shi kaɗai ne yake da ƙwarewa amma idan masana suka bari aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu to kuwa rayuwa ta gaba za ta shiga hannun kurma ƙwaƙwalwa wato ƙirƙirarriyar fasaha wacce ba ta da lamiri babu yadda ƙirƙirarriyar ƙwaƙwalwa da na'ura mai ƙwaƙwalwa za su iya maye gurbin ɗan adam wanda zai iya bijiro da tambayoyi masu wuya da kuma iya buɗe baki ya ce ban yadda ba. masu sauraro za mu dasa aya a nan da fatan za ku zarci shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu sauraron sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan kurar haka da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Sashen Hausa na biyu ta Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Idan. Muna godiya da kuke ba mu dama don gaishe gaishe na karshen mako. Da farko ina gaida kai kai mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da iyalanka ina muku barka da sallah ina muku fata alheri da dukkan ma'aikatan Iran. <clears throat> da farko dai ina gaida Alkasim mai shugaba na masu kiran sauran radio na Afirka baki daya wanda yake jihar Agadez dukkan mambobin jihar Agadez ina musu fata alheri. Ina gaida ga dangaya kwanan gwarandam da shi da Malam Kabiru da dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na Afirka wani bangaren Maradi ina musu fata alheri ina gaida aliyu wanda yake tawa da dukkan yan tawa bangaren masu kira sauran radio na afirka ina musu fata alheri in na dawo yamma ina gaida baba tsoho mai albarka da shi da muhammad dan bari bari da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka eh, ina musu fata alheri in dawo difa ina gaida dukkan eh, eh, mambobi na masu kira sauran radio na afirka wanda suke jihar difa na dawo doso ina gaida yaro da shi da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka wanda suke doso na dawo jihar da magarin ina gaida shugaba ni na mamma salisu sani wanda ke kira shi dozman da dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na afirka ina musu fata alira musu barka da sallah ina gaida kabiru sule usman ina gaida ila mishai garkin daura diga ga abdulmumin muhammad zafara malam kabiru eh, ila mai kanti da shayi malam kabiru maradi ina gaida eh, ibrahim gwadon gaya kan dam ina gaida Eh, eh, nafisa ina gaida a wola gurga shi uwata markuran daga mishi sojan gade sau mamman sandaura ce hanza da dukkan mambobinmu na masu kira sauraron radio na afirka ba zan manta ba da inusa makiyayi keta mai lalle da nusu madatai su madatai eh, ya kuma mai aski ba da raka Elaji Bashir Bakin Tasha, eh, Siraji eh, da duka mambobinmu na masu kira sauran radio na Afirka bangaren jihar da magana ina ma kowa da kowa fata alheri a tashi lami magana ma misali wanda kira shi dogon shugaba na masu kira sauran radio na Afirka rashin jihar da magana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin na asan barka ina gaida asan Alhaji Omar ina gaida asan Konami ina gaida Yabi mai kayan kwali ina gaida Nura mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida Abdi Krimo ina gaida Malam Hamus Club da magaran ina kwana ina gaida Ali Gurji ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida hayya mai gyaran salula a cikin tashar da magaran a tashi lafiya mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran assalamu alaikum ta harar mura musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dama da kuke ba muke gada yan uwa da mu na arziki ina gada gadon kara dan wani wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusa da makarantar malam abba maradi ina gada audillahi tela mai ganin mutuncin kowa maradi ina gada ibrahim garin kasagi shushena ina gada isu madatte sunusi madatte ina gada sani dauda cinwaza sani alaska tsatsun buru ina gaida usman mai dala bausheri ina gaida salisu dan eh, nijar wanda yake nan najeriya ina gaida mustapha ranki likitan dabobi a nan garkin daura ina gaida isuhu mai eh, shayi wanda yake nan eh, garkin daura ina gaida yahaya danno azare ina gaida babadi mamman bande ina gaida a ah, mala hamidu kalan labuwa ina gaida mamman shehu shehu da jabgar ne wanda yake na a wajibi da magaran ina gaida zane da alike tifuwa wanda yake da magaran shugaba zabera mai matala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran ina gaida mutare cica gangara idan sama wanda yake mata mai ina gaida yan kulab zaɓe sanka duka wanda suke cikin wanga gida ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba ilami kanti da shayi garkin daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radio Jamhuriyar Musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadanka dan walau daga nan Jamhuriyar Niger, jihar Maradi, Gomini da takwar naka birnin Kwankwarnan take. Mai yada labarai na ƙungiyar masu kira da masu saurari riyan jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. A ka na gade Aishatu Kwansayar ke birnin Agadas, Alkasan Babu Liman Agadas, Muhammad Bala birnin Agadas. Akwai gaisuwa ta musamman ka tso baka tso mai da ke birnin yamai akwai alhaji amman tari yamai akwai abokina muhammad dan bari bari yamai nijar akwai ramat isaka yamai nijar akwai kabiru sule usman da ke nan kabiru sule da ke malam kabiru ke nan wajen makarantar mal a birnin maradi malam alibin kula birnin maradi hajar bili malam adam sarki ake na kasa birnin maradi mai gida na alhaji kolo na angon zare akwai matan gidan shi hajja aisa hajja amina hajja lela'u alhaji musa na abili mai rina kowa sha bakwai maradi alhaji malam tsarha mai kamar ke sabon mashi matan gidan shi aminu da mariya da raka yare abulan da kwaranka ba har likitan wani samun mashi lullu gona mai fara jirki sabon mashi idi dan ja baksa da hudu banzar kicin gari dan birni matan gidan shi amurka kubra da dogon zane mai kada yake dan birni gaisuwa ta musamman zuwa ga ila mai kantir shayi girkin daura daura najeriya akwai kabiru su da usman da magaran akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga salisu ta kasimu to da magaran akwai akwai mai giri idi na kitan akwai yawan ɗanki kitan akwai shi gwamnati da ba a saka duka akwai da sabuwar garura akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga zaka sarri idan kasuwa na birnin wacce akwai gisa buzu da ke na zango ilis irin mana tarbi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon janahoriyar musulunci na iran ina muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda ya koyar da mu sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau local government magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauraro afirka ina amfani da wannan dama domin na mika sakon goron sallah na ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaban tafiya malam hassan da abokan aikinka da iyalanka ina maka barka da fatan kun sallah lafiya ina gaida alkasun baba a gada shugaban kungiyar masu kiyar sauraro rediyo afirka ina maka fatan alkhairi ina ma gaida malam kabiru sule waton pro na wannan kungiyar masu kiyar sauraro radio africa ina maka barka da sallah ina gaida mamman sani cinwaza ina gaida sani alaksa tsatsun burum ina gaida umar arabada ina gaida mamman dozman ina gaida malam isiyaka rabiu ina gaida tsoho mai albarka da dai dukkan sauran al'umma ƙasar nijar na muku barka da sallah da fata kuyi sallah lafiya gaisuwa ta ta gaba ina gaida iliya mai kanti da shayi da bikin daura ina gaida kaduru ɗan fulanin wardi ina gaida yahaya danno azare ina gaida da kwamar iyasu yakubu digawa ina gaida da dafi mai kwamfuta mai yama da yusu cibi da ado talati goma rijau da shehu adamu rijau da nizifi ibrahim Rogal malam shagari da kuma ali gamadan da ke a jihar kano da kuma ahmad afansu bajoga da abubakar sani zaria da dan kani zaria da kuma mai shinkafa son da hayya salisu ya hayya dan nijar da lawal dan tudu da magaran da malama fatima da ke a jihar adamawa duka ina kowa fatan alkhairi da fatan kun sallah lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusa lokal gannan magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu haya dan nijar daga fata ke san kwara tarayyar nijeriya mamba a kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan gidan rediyo na iran sako na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ka mala hassan barka da dukkan ma'aikatan ku na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aishatu kwansanyar agadas sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman sani dauda shuwaza saƙo na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa ga kumrat ilyasu yakubu saƙo na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga abdulmumuni muhammad waziri saƙo na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga iliya mai kanti da shayi garkin daura saƙo na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga yakubu sanisi garin duna saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman salisu dozman sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sani alaska tsatsin biri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa garamatu isaka birnin yame sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman dan bari-bari birnin yame sako na gaisuwa da fata na alheri zuwa ga dukkan mambobi na masu kira da sauraron rediyo na afirka baki ɗaya da 'yan gwagwarmaya mai magana salisu yahaya ɗan daga fata ke san kwaras tattare ne Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran sunana Usman Maidala Bashari a jihar Tamagaram cikin Jamhuriya ta Nijar daga ce da dama da ake ba mu isar da sabon gaskiyar mu ta sada zumunta a wannan kafa mai albarka da farko dai ina da jagoran shirin Malam Hassan Barka akwai Sunusu Madattai Isu Madattai Yakubu mai aski ba da raka shugaba Rabi mai aski Iliya mai kanti da shayi garken daura akwai Sani Da'u Alaska Katsin Bari Muhammad Lawan Dankoro Ngotudu Muhammad Lawli Luwe daga nan halgarin matsin kai Malam Ibrahim garin Kasaki Malam Ibrahim gidan Kaya akwai Salisu Yahaya daga nan tarayyar Najeriya dabu mai kwamfuta mai yama su mai kungiyar sarakuna tuwan Hussein Abdullahi da ke garin Jigawa baya ilaka garin Bushiri akwai abokina Siraj SJ garin Bushiri Musa Yaron Oga garin Bushiri Nasiru Jalo garin Bushiri ba zama manta da kuma abokina eh, Isa Musa Turoma daga nahar Kwaminkin Gidigir ba zama tare Umar Ariba da Badan ba akwai kuma Komar Ahmed Bajoga Komar Ɗauya Asu Yakubu Digawa Kwamar Yakubu eh, Rigum Lere ba zama manta da kuma eh, dukkanin daukacin dai masu kire da sauraro na wannan kafa mai albarka da cewa daga ƙarshe suna na Usman Maidala Bushiri a jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya mu jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko suna na sani dawo alaska tsasun burum a cikin jihar da magaram horiyar nijar dama da kuke ba mu dukkan karshen mako to gaisuwar farko gare ka kai mai gabatar da wanga shiri hassan barka akwai usman mai dala bushiri zuwa gare ka ya salisu dan nijar zuwa gare ka iliya mai shayi garkin daura zuwa gare ka abdulmumin waziri tun daga hal jihar zamfara akwai malam kabiru tun daga na yankin maradi zakariya salihu yankin maradi na tafi agadas a madadin shugaba na masu kira da saurare alkasun baba duk al'ummar agadas na yi muku fata alkhairi na tafi ya mai akwai muhammad sala zuwa gare ka baba tsoho mai albarka maman ramatu duka yana yi muku fata alkhairi na da nan da magaram akwai shugaba salisu wanda aka fi da dosman akwai mamman sani dauda cin wata sunusu maɗatai isu maɗatai tasiri unguwar tudu zuwa gare ka aboki na abdulaziz mannafi wanda aka fi sani da furezi zuwa gare ka kabiru shula bakin taransa da magaram eh, in na da wannan tsatsun burum akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum muna godiya sani da daska tun daga nan tsatsun burum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci iran barkaku da wuni barkaku da wannan dare na daren juma'a wanda kuke ba mu dama mana mun zo ƙarshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen afirka baki daya farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin saki jamhuriyar nijar jihar maradi hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aiki garin gidan rado iran mai tarin albarka da fatan an yi sallah eh, a fidiri an yi ta lafiya lau da kai da iyalanka da duka abokan aikinka na gidan rado iran mai tarin albarka da farko ina gaida Isma Mai Dala Bushiri wanda yake nan garin da magaran akwai Mamman Lawali Dan Kwairo wanda yake nan garin da magaran akwai Raba Mai Aski wanda yake nan garin da magaran akwai Isu madatai akwai Sanusi madatai akwai Tasu Ungo Tudu wanda yake nan da magaran akwai Hassan Alhaji Umar wanda yake nan garin da magaran akwai duka mambobi na masu kira da saurare wanda suke nan garin da magaran ina masu fatan alkhairi kowa da kowa ba manta da kowa ba idan na zo birnin agadas akwai shugaba na masu kira da saurari alkasan ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas ne masa fatan alkhairi da da alkasan ma'azu wanda yake nan garin birnin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari su elias firezi wanda suke nan garin agadas da shi da mambobinsa ina masa fatan alkhairi idan na zo babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake nan garin birnin yamai akwai muhammadu dan bari bari wanda yake nan garin yamai akwai malama um, rahamatu isa to ina mata fatan alkhairi ita ma nan garin birnin yamai rahamatu isa ka ina mata fatan alkhairi nan garin yamai da duka mambobinsu na garin yamai na masu kira da saurari ina mai su fatan alkhairi idan na zo birnin maradi akwai malam kabiru na makarantar malam abba assalamu alaikum wa rahmatullah sunana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bangudu ta jihar zamfaran najeriya a zan so biyo ta heran ku bani dama in miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki musamman ma dai iyayena abin alfahari na da ke nan garin gidan gyare da kuma sauran 'yan uwa da abokanan arziki haka kuma ina amfani da wannan dama in miƙa saƙon gaisuwa ta ga shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar zamfara kwamar hassan yan buhu bakin tsohon kasuwa da daukacin membobin wannan kungiya haka kuma ina amfani da wannan dama a miƙa saƙon gaisuwa ta ga ciyaman na zumunta media forum da ke katsina da kuma ciyaman na ribata media forum da ke can duk a garin na katsina haka kuma ina amfani da wannan dama in gaida kai mai gabatar da wannan shiri wato malam hassan barka da sauran dukkanin wani dan uwa mai saurare na a wannan lokaci mai magana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bungudun jihar zamfaran najeriya memba na kungiyar masu kira da sauraren rediyo ta afirka na gode to masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya